يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الاستعاذة إحدى العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها فالاستعاذة كما عرفها الإمام الطبري رحمة الله عليه على أنها الاستجارة بالله على أن يعصمك من كل ما يضرك وعرفها الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بأنها الالتجاء إلى الله والالتصاق بجلاله من كل شر أيها الإخوة الأفاضل إن هذه العبادة عبادة لها أركان فأركانها ثلاثة الركن الأول المستعيذ وهو الذي يطلب الالتجاء من الله سبحانه وتعالى وأن يعصمه من كل شر وضر والركن الثاني هو المستعاذ منه والمستعاذ منه هو الشر الذي تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعصمك منه ثم الركن الثالث وهو المستعاذ به والمستعاذ به هو من تطلب منه أن يعصمك من ذاك الشر الذي تخافه والشر أيها الإخوة الأفاضل إما أن يكون شرا موجودا وإما أن يكون شرا متوقعا فالشر الموجود تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدفعه عنك والشر المتوقع تسأل الله سبحانه وتعالى وتطلب منه أن يبقيه على عدده وألا يصيبك ذاك الشر والشر أيها الإخوة الأفاضل إنما هو كل شيء يعقب عليك ألما والألم إما أن يكون ألما آجلا وإما أن يكون ألما آجلا أي إما أن يكون ألما قريبا يصيبك في هذه الدنيا وإما أن يكون ذاك الألم ألما أخرويا لا يصيبك إلا في يوم القيامة أيها الإخوة الأفاضل إن الاستعادة عبادة قد قام بها وحققها عباد الله المختصون أي أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام فنوح عليه السلام استعاذ من الله سبحانه وتعالى فقال له فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين واستعاذ نبي الله يوسف عليه السلام فقال قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون أيها الإخوة الأفاضل إن كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن حاشد ومحشو بالاستعادات المختلفة بصيغ مختلفة وأساليب متعددة من ذلك إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن عباده الصالحين يستعيذون من الله سبحانه وتعالى بقولهم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وفي آية إنه سميع عليم وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعين به إذا أردنا أن نقرأ كتابه العزيز فقال الله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الإخوة الأفاضل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثر من استعاذة بربه سبحانه وتعالى فكان يستعيذ بالله إذا أراد أن يقرأ القرآن مطبقا ومعولا كتاب الله سبحانه وتعالى فقد صحت الروايات المتعددة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كانت قراءته في الصلاة أو كانت في خارجها واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى في دعاء في دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله سبحانه وتعالى في دعاء الاستفتاح إذا أراد أن يستفتح قراءة القرآن في الصلاة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله سبحانه وتعالى في خطبته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في كل صباح وفي كل مساء فكان يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أشهد أن لا رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أذره إلى مسلم أيها الإخوة الأفاضل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شرور مختلفة فاستعاذ بالله من شر علم غير نافع فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر من شر نفس لا تشبع فكان يقول أعوذ بالله من شر اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر عين لا تدمع فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من من, من, من, من عين لا تدمع فكثرت استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم حتى بوب لها الإمام النسائي رحمة الله عليه في المجتبى وبوب أبوابا كثيرة يذكر فيها أنواعا مختلفة من استعادات الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الأكابر الواجب علينا أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرور كانت في أنفسنا وشعور كانت في خارج أنفسها فالشر إما أن يكون في ذات النفس وإما أن يكون في خارجها كما صح ذلك في ذاك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وقد ذكرناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في كل صباحه وفي كل مسائه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما اصبح وامسى بنا من نعمه فمنك وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك وعنه وتحنن على هذا النبي الكريم بالخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى اله وصحابته وعلى من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأخوة المسلمون ‘yan uwa masu daraja neman tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin ibadu ne da aka umarci mu bayan yini abinda ake cewa isti'ada al-imam tabari rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa ya ba isti'ada ma'anar cewa al-istijara neman kariya daga Allah neman makwabtaka da Allah maɗaukacin sarki akan ya tsara mutum daga dukkan sharrin da yake jin tsoron ya same shi al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa ce abin da ake ce mai shi shine neman macewa da Allah subhanahu wata'ala da kuma makalewa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki akan ya tsara mutum daga dukkan wani abu da yake jin tsoron sharri ne ke iya cutar da shi abin da ake ce sharri Shi ne duk wani abin da zai haifar maka da raɗaɗi wato abu mara daɗi ana ce masa sharri shi kuma sharrin nan malamai suka ce kana biyu ne akwai sharri na kusa akwai sharri na nesa sharri na kusa shine sharrin da zai samu mutum ya haifar masa da raɗaɗi da damuwa a rayuwarsa ta duniya akwai kuma sharri na nesa shine sharrin da mutum ba zai gan shi ba sai ya je ranar lahira ya haɗu da Allah subhanahu wataala musamman musamman a ce bako masa da kasance wuta wal iyadu billah wannan shine karshen sharri shine sharrin da kowane sharri sharri dan uwa masu daraja wannan isti'aza ibada ce wata keɓantacciya ta bayan Allah subhanahu wa ta'ala da suka tsaye suka yi ta annabawan Allah Allah madaukakin sarki ya bamu labari a game da isti'azar da suka yi wato neman tsari daga Allah madaukakin sarki annabi nuhu alaihi salam ya nemi tsari daga Allah madaukakin sarki a lokacin da Allah madaukakin sarki ya masa fada ya masa kashedi sai ce ya Allah ina neman tsari daga gare ka kan in roke ka kan in tambaye ka abin da ba ni da ilimi a kansa annabi Musa alaihi salam shi ma ya nemi tsari daga Allah madaukakin sarki a lokacin da mutanensa suka masa izgili sai ya ce a'udhu billahi ala kunna min al-jahili ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare ni daga aikin mutane masu wauta sannan annabi Yusuf alaihi salam shi ma ya nemi tsari a lokacin da imra'atul aziz mata al-aziz ta nemi lalata da ita ya ce ma'azallah Allah ya tsare ni innahu rabbi ahsana maswaya lallai ubangiji na ya kyautata mazauni na ko innahu rabbi ahsana lallai mijinki gida na ne da na zo kuma na sauka a gidan nan a matsayin bawa ya kyautata masauki na ya za a yi yaudare shi in ci amanarsa in yi lalata da mai ɗakin sa annabi musallallahu alaihi wasallam neman tsarinsa da ya yi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suna da yawa a wurare da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika neman tsari daga Allah madaukakin sarki ya tsare shi akan dukkan wani abu da ake jin tsoron zai iya zama mutum sharri na kusa ko na nesa malamai suka ce isti'aza rukuni tana da rukunai guda uku rukuni na farko shine isti'aza rukuni na biyu shine wanda ake neman ya bada tsari shine Allah madaukakin sarki sai rukuni na uku shi ne abin da ake neman a ba da tsari a kansa wato shi ne sharri shi ko sharrin nan ko ne ya kasance sharri ne da ya riga ya zo ko kuma ya kasance sharri ne da ake tsammanin zai zo sharrin da ya riga ya zo fatan da kake da kake isti'aza kana cewa Allah kudi saki ya kore shi daga barinka ya raba ka da shi shine isti'aza daga sharrin da kake ciki sharrin kuma da kashe tsammanin zai zo shi kuma kana fatan Allah madaukakin sarki idan kai isti'aza ya bar shi can kada ya zo ya dawwama a cikin sa kada ya same ka sannan sharrin nan zai iya yiwuwa daga gare ka yake sannan kuma zai iya yiwuwa daga wani ka yake shi yasa suka ce sharrin zai iya zama daga dadin ka kai kanka sannan kuma zai iya zama daga wani ne zai zo kai kanka kana da sharrin ka Ɗan adam kowane ɗan adam Allah madaukakin ciki ya halice shi yana da sharrin kansa yanzu ana azumin da wani ba zai yi ba sharrun nafsi ana azumin da lafiyar shi kalau ba yi da ciwon komai ba matafi ne shi sannan idan mace ce shi ba haila take yi ba ba biki take yi ba amma sai kin azumin nan kaga nafsi domin ya aqibu alayka alaman zai haifar maka da radadi nan gaba na bala'i ko nan kusa ko a lahira sannan sharrin nan zai iya zuwa daga wajenka sannan sharrin nan yana da inda yake kaiwa zai iya yiwa kai zai sama sannan kuma zai iya yiwa ya samu ka dukka shari'a ta umarce mu da mu nemi tsayi daga wannan shi yasa a addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da mu da safe da maraice riwaya sayyiduna abu bakr bin siddiq radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa a'udhu bika min sharri nafsi al-dhat wa min sharri shaytani wa shirkihi wa an akhtarifa ala nafsi su'an aw adurruhu ila muslim yanzu na kare mu tsari Allah ya tsare ka daga sharrin kanka da kuma sharrin wani a waje shine shaytan sannan kuma kana cewa wannan sharrin kan ya same ka kan ya samu waninka Kan ka zama kai kanka ka cutar da kanka sannan kuma kan ka zama ka cutar da waninka shine wa an aqsadu ala nafsi su'an aw adurruhu ila muslim shi yasa suka ce isti'ada da kake yi ko sharri da kake neman Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga shi yana da masdari yana da mauridi masdari shine sababi kai ne sababin koko wani ne bai zo ya zama sababin samuwar ka da sharri sannan yana da maurid maurid ina sharrin kuma idan ya gangaro zai je zai iya gangarawa kan ka zai iya gangarawa wannan ka duka an umarci mu mu nemi daga waɗannan sharruran da baki daya in uwa masu daraja tabbas dan adam yana buƙatar kariya daga Allah madaukakin sarki domin sharrorin da suke kewaye da su da shi ba su da iyaka Allah madaukakin sarki ya halarci sharri domin ya gwada mu domin ya jarabawa so daga sharri jarabawa ce da Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin mu amma kuma sai ya ba mu kariya daga wannan sharrin shine mu nemi kariya daga wajensa mai isti'ada shi yasa ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai karanta alqur'ani yana isti'ada yana yin isti'aza yana neman tsari Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga sharrin shaytan yana aiwatar da abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yayi yace idan zaka karanta alqur'ani to ka nemi tsari Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga sharrin shaytani wanda ya kasance ke farfe sai ya zama duk lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai yi karatun alqur'ani ko a bayyana ko a boye yana neman tsari ko a cikin sallah ko a wajen sallah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubarsa da ya karantar da mu in zai yi hudubatul haja ya kasance yana cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ya Allah madaukaki sarki muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma muna ayyukan ayyukanmu. annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga ilimin da zai da amfani annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga zuciyar da ba ta da tsoron Allah ya nemi Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga rai wanda baya koshi ya roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga idan da bai fidda hawaye an masa wa'azi ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin dajjal ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin azabar kabari ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga fitinar rayuwa talauci ciwo rashin mayata da sauran duk wasu abubuwa na damuwa na duniya shine sharru fitnatul mahya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya tsare shi daga sharru fitnatul mamat wato sharrin fitinar mutuwa malamai wasu suka ce fitnatul mamat ita ce lokacin da mutum zai mutu ya mutu ba akan musulunci ba ko ya mutu akan wata bid'a mummuna ko kuma suka ce abin da ake cewa fitnatul mamat shine azabar kabarin da za a mutu amma magana farko ta fi inganci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika hada su a cikin addu'o'in da yake a tafiya اللهم إني أعوذ بك من شر من فتنة المسيح الدجال وأعوذ من فتنة عذاب جهنم وأعوذ من فتنة المحيا والممات وأعوذ من فتنة عذاب القبر من زال سما يا قسم شينا لي من تني daga wadannan abubuwa man zalla sama ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin jinsa sai a man ya a'udhu bika min sharri sam'i ya nemi tsari daga sharrin ganinsa yace Allahumma inni a'udhu bika min sharri basari ya Allah ina neman ka tsare daga sharrin ganina sannan gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki bai halarci wani sharri mai girma ga ɗan adam ba kamar shi ba sai ya zama addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama suna da yawa a gaba da neman tsari daga sharrin shi ba in za a karanta alqur'ani a yi in za a shiga ban ɗaki a yi addu'a عند كشيلة الدعاء شجابة التي أعوذ بالله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك من درس ما فيش شجابة التي هنا الدعاء لا يتعيش شجابة شجابة لو كشيلة متنية مشي annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa a nemi tsari daga shaitan shaitan domin fushi daga shaitan yake hadisin bukhari da muslim ba muslim da sauran ashabu sunan ya tabbata wani mutum ya zo yana kufila yana jin yana fushi fuskar shi tana canzawa tana yin baki a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sa ya ce ni na san abin da da ya faɗa da fushin shi ya tafi لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب da ya ce ya Allah madaukakin sarki ina neman ɗanka daga sharrin shaitan wanda yake jefaffe to da wannan mushin dashi ya tafi shi yasa daga cikin hanyoyin da ake bi in tu ai maganin mushi a lokacin da ya taso mu mutum sai mutum ya isti'ada kana yin isti'ada da nassin hadisi ingantacce yana bukhari yana cikin sauran as-sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mushin ka zai wuraren da manzan Allah sallallahu da sama ya nemi tsari Allah madaukaki ba su da iyaka ba zai iya yiwa a bakani kwara dai a lissafa su ba fa'idojin isti'ada na farko ibada ce lokacin da kai isti'ada Allah madaukaki saki zai huta ba kalada a matsayin kayan ibada gare shi kamar yadda kake sallah a rubuta maka lada to haka idan kai isti'aza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma wani abu da kake neman dai Allah ya tsare ka daga sharrin sa to Allah madaukakin sarki zai rubuta maka yi lada fa'ida ta farko fa'ida ta biyu ita ce Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga wannan sharrin da kake jin zo ya baka kariya wace lagwada ta fi wannan a baka lada sannan a baka kariya a baka lada sannan kuma a baka kariya ka nemi Allah madaukakin sarki ya tsare ka kuma ya baka tsaron ya tsare ka sannan na uku fa'ida ta uku daga cikin fa'idojin shine Allah madaukakin sarki ya sanya maka wata dacewa a cikin zuciya lokacin da ka kasance mai isti'aza to Allah zai baka wata dacewa a cikin zuciyarka ba za ka zama cikin mutanen da suke da tsoro ba masu razana a kan ƙananan ƙananan abubuwa sakamakon yawan isti'aza da kake yi ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan fa'ida ta hudu daga cikin fa'idojin isti'ada tana baka natsuwa mai isti'aza zai zama da tsantsan mutum da wuya ka gaina wani abu na harjitu. ba za ka ganshi yana harjitu ba bayan ba yi da razana sannan za ka ga gaɓoɓin shi a natsa take zuciyar shi kullum a natsa take waɗannan suna cikin manya-manyan fa'idoji na isti'aza isti'azoji waɗanda suka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya su mutum ya ɗauke su ya karanta su a cikin littafai al'Imamun imamun nasa'i rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa a sunan suwa al-mujtaba ya tattara babi babi babi wanda ya dunkula kitabi kwara ɗaya kitabu isti'aza ya kawo isti'adatun nabi sallallahu alaihi wasallam min kaza isti'adatun nabi sallallahu alaihi wasallam min kaza wato neman tsarin da annabi sama ya rika yi daga kaza da kaza da kaza da kaza da kaza mutum ya ɗauka ya karanta ya haddace ya kiyaye su ya rika aiwatar da su a cikin rayuwarsa sai Allah maɗaukakin sarki ya zama ya kare shi babu waɗanda suke buƙatar isti'aza fiye da mu da muke rayuwa a cikin wannan zamani rayuwarmu da take cike da haɗarura take cike da fitinu fitinu na sha'awa da fitinu na kuma shubuhohi fitinun rayuwa ga sunan ba su da iyaka can ya balgace a kulla can can ya taso fitina ta tsokana Allah madaukakin sarki fitina kawo ma aqidar musulunci farmaki fitina ta kawo ma jikunkunan bayan Allah farmaki fitina kawo ma dukiyoyin bayan Allah farmaki to babu waɗanda suke buƙatar neman tsari daga sharrura kaban mu saboda kamar da roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu da kuma sharrin dukkan wanda ya kasance mai sharri Allah subhanahu ko ta'ala ya tsare mu Allah ya ba mu ikon yi masa isti'aza domin mu samu waɗannan fa'idoji da aka lissafa mana Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi ya azurta mu da taufiki da dacewa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar Allah madaukakin sarki ya marayuwar mu albarka Allah madaukakin sarki ya shirye ta da a satin da ya gabata an nemi taimako na abin da ya shafi abubuwan masallaci to akwai bishara Allah ya saka ma kowa da alheri a satin kamar yadda aka faɗi masu kula da masallaci sun ce an samu kuɗi naira dubu sittin da hudu allah madaukakin sarki ya saka ma kowa da alkhairi da waɗanda suka taimaka da waɗanda suka yi niyya da waɗanda suka yi fatan alkhairi duka allah ya saka mana da alkhairi ga baki daya sannan kuma wata bishara da ta wannan ita ce an samu bawan allah kwara ɗaya da ya fitar da kuɗi naira dubu ɗari uku tsakanin shekaran jiya zuwa jiya ya je ma masallaci da naretin katoto Allah ya saka masa da alkhairi wannan kuma bawon Allah yana da wasu alkhairai da yawa da yayi ya marayu da ake kula da su a ƙarƙashin wannan masallaci yana da waɗanda yake ɗaukar nauyin su tun daga firamare na sakandare akwai waɗanda kuma a gudun da aka bada ta azumin nan ya bada ta guda hamsin domin a rarraba ma waɗannan marayu Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ƙara ma dukiyarsa albarka kuma ya bashi kariya ya tare shi dukkan sauran musulmai wanda suke da bayaniya Allah madaukakin sarki ya saka mana da ya baci daya allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma afaita wa sif anna bi rahmatika sharra ma qadaita inna ka taqdi bil haqq wa la yudha alayka innahu la yudhibu man walayta wa la yahzu man alayka tabarak rabbana wa ta'alayka allahumma qsim lana bi khashyatika ma ta'ulu bi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atik ma tuwallighna bi jannatik wa min yaqin ma ta'ulu bi alayna masaa'ib ad-dunya wa ma واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى امالنا ولا الى النار مغفرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يرفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وديانا اللهم استر اوقاتنا وعن اوقاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا وامحو لنا ولا تمكر تمطر علينا واهدنا ويسر هدى وانصرنا على من طغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسائر عباداتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تردنا قائمين اللهم لا تودنا خائبين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اهدهم اللهم اهدهم إلى الصواب والتوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفقهم لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا طاعتهم على وفق ما تحب أن تطاق برحمتك الأرحام يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن جميع صحابات رسولك ولا سيما على أئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عن أزواج نبيك كلهن اللهم ارض عنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يعلم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر